rage gidan na rage kai alquran to e gaba eh, eh salamu alaikum a a a a salamu alaikum kuna ina kuna ina kuna ina ina matan gidan gaba daya <laughs> kuna ina kuna ina ne ko mu koma yawa ku fito ga baje. ina yan uwan naki kai uwa alquran yawa suna ina kuna ina kuna ina ya ne mu rabaje ne maka ya samu mazin rabajen da ka girgijin <laughs> girgijin alƙuran na'am karɓar da biki ne mulmuli wannan irin farin ciki haka alhaji shi kuma na menene ya yi dole faki magana kalli yadda suke wani fara a kawo musu alkawarin aljanna a ah, na ba da kanka ah, a a raba musu da kanka raba musu da kanka raba alquran wannan jan ai kai dai happy birthday to you yawa ba de du ki dara mana yawa hai Yar <laughs> To yanzu ni dai Alhaji in tambaye ka. Shin tsuntuwa ka yi ne ko kuma dai lokacin cin arzikin naka ne Allah ya kawo shi? A'a wannan farin cikin naku ne ba namu bane ba don mu tara ku yi. <laughs> alquran to kun ji bayani daga bakin mulmuli hmm? da neman anya yaya eh yaushe aka kwashi kayan gidan nan kafa aka caccanza komai da komai har kayan kicin din duk an canza kuma wai yanzu a ce an kawo mana wa'annan kayan kuma yanzu dabarar da za a yi kun ga wannan rabajen da kuka samu ku gaggauta ku haɗo mini tukwici don ba ku san irin ta gomashin da yake su ba kowace ta haɗo min na samu <laughs> in ɗan kimtsa <laughs> wannan ai abin al'ajabi ne gidan da ko cikakken ƙoshi ba a taɓa yi ba amma wai a cikin mako guda rayuwar mu ta canza mun shigo ta sabuwar rayuwa gidan irin ko a cikin aljanna ba irin ko kalilan ne dan aljanna dan arziki mai ke wayo Allah na karbi da bismillah yawa karbi da bismillah da hannun dama mm. yawa karbi da bismillah da hannun dama eh. karbi da bismillah da hannun dama mulmuli na'am an shigo mana kai ma na ganin ido wallahu Allah na Allahu akbar astaghfirullah eh ka tsuki ban fahimci wannan kuɗin menene ba yawwa ke daɗi na da ke rashin haƙuri Allahu ah, akbar dubu talatin talatin ne kowaccen ku ta je ta siyi jaka da takalmi da mayafi ko ba haka ba ku da ado fiye da yadda ba kwa tsammani fiye da wanda kuke yi domin ku fitar da ni kunya ko ba haka ba za mu yi baki al'amari ne idan ba ka je ba za a zo maka kuma baki na kunya na mutunci na karamci na daraja yawa manya-manyan baki hamsha kai mandiyoyi da suka isa suka cika suka tambata suka fisata suka fito halikan su waye za su zo wani bakin wai ina nufin za mu yi manya-manyan zunduma zunduman baki na fita kunya yaushe yaushe ne gobe hannu baka hannu ƙarya wannan fa ya samu cinyoyin nan eh. duk ya haɗe take away alquran take hmm. away ya ruwa kawai ya ruwa da Alƙuran na gaya ma ya ruwa ya ruwa ya zama shar yi eh, shar ya ci da cinyoyi biyu ya na ganka haka kayan da ka fita da shi ba da shi ka dawo ba wallahi <laughs> kai za ka ɗebi gara ah. kai kuran ya yi yawon kaiwa kai wa na sauran mutanen gidan ne yaya zubaida ku fito ku fito ah. lafiya kike ta faman kwallo ihu to zabba'u Kai ne ka ɗau wanka haka? Wallahi. Amma kai ta cutar mu a cikin gidan nan kullum kana sanye da kaya roɗi-roɗi wa mm, fentin taxi. Allah. Ai dole. To wanda ma aka biya wa aka siya wa aka yi mu hidima suka yi mai kyau balle ni kuma da na siya. To kike ƴan banda abinki dan ma wandan ya ɗage ai da kin ga wanka da kin ga cinyewar wanka. Yanzu albishirinku. Ba ku ce komai ba. kun san dai ba abin da ban muku ba ba kuma abin da ba na muku hidimar ku ɗauka ta nake na fifita ta fiye da hidimar kai haka ne saboda haka yanzu magana ƙarshen tuka tiki tik an zo ƙarshe na rufe ruf yadda annabi zai alfahari da kai <laughs> sallallahu alaihi wasallam mu karke kuka dan Allah ka shiga sahun da manzon Allah zai alfahari da kai tsinken sakace ne kadai ba mu siya ba sai namomi sun makale min a baki a magana dai daurin aure na aka yi ɗazu-ɗazun nan da wata santare da yarinya yar wani bakwai ɗanya shakaf ko ba haka ba yar zamani daidai ni daidai ita yadda na wallahi mu gurji soyayya <laughs> eh? aure kuma alhaji ko dai jikin ne ya motsa to yanzu a ina ka ɗauro auren nan alhaji ya yake nan zai wuce da wano ne? kun san aure da mutuwa duk lokaci ne sai Allah ya yi. Da Allah rufe mana baki, kai har ka san Allah ne zulwa jahaini? Ni kuwa na san Allah domin ga gidanmu ga masallaci. Wa, idan ban muke ba Allah ya tsinan albarka. Tab, dankan. To ko kun ji kishi aka muku da rana tsaka. Aiki ya same ku. <laughs> ya same mu ko ya samu zubaida ai duk wacce aka hau yanzu a bayan da take ita ce da shi amma alhaji wallahi ka cuce ni da ka tashi aure ko ka sanar da mu me kuma na magana cuta a ciki ko ba ka ba yanzu ba ga cikin sani ba kuma ai gaggawa shi shedan ce gaggawa aike shedan wa kwarai da gaske kai ganin babban da haini? Ki sake nuna da yatsa kamar kin ga watan Ramadana kika ci gaba da nuna To sai ka dinga yana mana aure? Sanda na wani kika gaya wa? shi banza. Da da ya gan mu tsirara ya gan mu mu? Da ni kike? To gwara dai kayan da ya tsirara ba ni ba ko ba haka ba zan ja kunnen ku kuma in muku kashe di dukkanin ku ba wanda ban kashe ba kuɗi ne makayan faɗa kishiya ba saboda haka yanzu abin da nake so yarinya na yar karama ce shakaf ko ba haka ba budurwa ce yan wannan karni ko ba haka ba daidai ni daidai ita wallahi tallahi ya kamata ku kyale mu wallahi in ci amarci na wallahi mu gurji juna ko ba haka ni ba ki turo ya ka haba zubaida menene a ciki um, kuma kana ji hmm. idan Allah ya sa aka kawo yarinyar nan yar islamiyya dan ya shaka ta shiga ɗakin ta in ka shiga kar ka fito sai gobe gobe ma sai da daddare dan zan kawo farin kyalle shimfiɗa muku kuma ni zan zo in naɗe ka Allah ya sanya alheri gobe da isha da ala da da da da ma ya da an kai ba dan uwana bane na jini ma kuwa waje ka jira ni matansa su uku ya karo gidan ya ya ba mu sai wannan yakin mu duka yake tunkarowa ba mutum ɗaya ba duk da dai na ga kuna cire kanku a cikin kishi amma na san ba za ku taɓa cire kanku daga gargaɗin da alhaji yake a kan matar da zai auro ba tun kafin ta shigo cikin gidan nan gaskiya ne ina cikin tashin hankali babba hmm? to yanzu me dabarar ku eh to ni shawarata tunda muna zaman lafiya ba mu wani fada tsakaninmu mun haɗa kanmu to so nake yi mu haɗe mata kai idan ta shigo gidan nan ta kasa samun zaman lafiya da kwanciyar hankali ashe shi mako da ya haɗe mu gaba ɗaya ya haɗa mu da red card domin duk cikin ku nan ba wanda ya san alhaji sama da ni barke je in gaya miki a duk lokacin da alhaji ya nemi yin amarya to dole ne kowace mace ta ɗaga masa kafa ya ci amarcinsa domin in baka ba za ta fuskanci ɓacin rai a tattare da ita to yaya me kike ganin za a yi alhaji da kike gani idan kuka yi haƙuri kuka shi lokaci wata biyu rak in kuka bashi tuna ita ma zai je hota cikinmu amma duk wannan shawarwarin da kuke yi ba mafita ba ne you. Hmm. <laughs> Masha Allahu da na ku <laughs> cikin allashuwa da farin ciki ku duka walwala take. A gurguje ba bata lokaci zan yi ba. Koyon ta ne. su da haka ku rike ta amana ku ji tausayinta ku damke ta hannu biyu. Ke kuma waɗannan yayyinki ne. ki girmama su ko kuma wannan kanwa ku ce ku alkinta mai ita ku tausaya mata ku lura da ita hmm. to insha Allah zan musu biyayya na fatan ni ma za ku rike na hannu biyu to ai in kika kwantar da hankalinki mu dai da kika mu a gidan nan zama muke lafiya kalau ba zaman kishiyoyi muke ba zama muke kamar yan uwa kuma shi mijinki shaida ne bai taɓa raba faɗa a gidansa ba hakika zama muke kaman cikin mu ɗaya ba ku ce komai ba ku ai anti ta riga ta gama magana ai ta a bakin mu ta ce kamai ta yi magana ta gama kamai sai dai kawai in ce mata idan zama ya yi nisa za ta fahimci komai ai gaskiya to Ni dai abin da zan ce mai haƙuri da junanmu domin shi zama ɗan haƙuri ne. Duk zaman lafiyar da ka ga muke mun riga mun saba da haƙuri ne, shi ya sa muka saɓa mishi. To gaskiya na ji daɗi sosai matuƙa. Am a koma kan waccan mai magana. Kwana nawa nawa kuka ƙara min akan wanda nake da shi. gwara a yi ta yanzu in ji ta gaba ɗaya ni ba na son abu da za a je ana nuku-nuku kwana nawa nawa kuka ƙara. to ni dai daga bangare na na kara maka kwana uku Allah yi miki albarka ai ni da kwana hudu zan ce amma ya tunda yaya ta ce kwana uku ba yanda za a yi ni na ba da kwana uku ni kuma kin gada ta bangare na kwana biyu ne niya amma tunda yan uwana sun ce uku to ni ma na bi sahun Allah ya saka muku da alheri ah, ke ba za ki musu godiya ba na gode wannan gara da kika ɗiba kin ga zabba'u kwantar da hankalinki ku tashi kowane ya shiga ɗakinsa kai banni ina ku shiga yaya ya haƙuri don allah banni nake ji tashe ke mu je daki sai da safi kashe shedi zan muku ke da rawar kanki saura wallahi tallahi ki buga min kofa da asuba wallahi rai baci wallahi za a ɓacin raina wallahi ka ce ba za ka yi sallan asuba ba kenan ba zan ba ku tashi ku shiga daki tunda amarya da ango za su wuce ne ma daki zan je ya defi to sai da safe shige shige a'a

gidan na rage gidan na rage ya ka menene lafiya ni za a raina hankali ya za daga zaman da muka a nan wurin shigar daki fito nemi jakata a rasa wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa sai kun fito min da kuɗi na wallahi a'a alhaji kai da ka shigo da jakar kuɗin ka aje da hannunka ka ce ka neme shi ka rasa bare mu da ba wacce ta ga kuɗin nan la ilaha illallah sayyidina muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko a cikin ku akwai wacce ta ga kuɗin sa a ah. ah, ni ba wanda na gani alhaji dan Allah ka je ka nemi a inda ka ajiye jakarka ka je can ana ta maka fari da ido ka manta ina ka ajiye jaka zaka zo ka nemi ta gurin eh, eh, eh dakata kina nufin ni daga zuwa na cikin gidan na yanzu yanzu na zaki ce ni na dauke kan kuɗi ko me kike nufi ta saurara ku saurara na ce ku saurara ku fito min da kuɗi na in ba ka ba wallahi rai kowa zai ɓaci to ba zai ka dauka inda ka je ba mu mun san inda ka je ka kuɗin da ne da ka wai ni wai mai hankalin nan ni za ku raina ma hankali ne na je ku fito da kuɗi na ko eh ba na ku yarbi eh kai wallahi ba zai yi fa gidan ya hargize ya ba mu sai daya wato abin da nake so na fahimta a nan shi za ku fito min da kudina ko kuma ba za ku fito min batun muna shi da juna da ni da ku kaga dakata wannan wani irin mm, mm, mm, abu ne haka yaya kai da ka zo ka aje kuɗin da hannunka baka gan shi ba sai mu da mu san shigowar kuɗin ba za ka rinka tambayar mu kuɗinka dole na rasa inda na ajiye ta tunda an canja mata matsuguni dole alhaji ba fa ka shigo da kuɗinka gidan nan ba ka je ka nemi inda ka kai kuɗinka wallahi yanda Allah ya halicce ni na shigo falon nan na dawo na dora duwawu na akan gujeran nan haka na ajiye jakan nan a gurin hannu ne isa ya canja mata kudi wallahi ni ne kai ne shaida ka ci maki wacce ta ɗau jaka cikin muna munafiki wallahi yadda Allah ya nuna min wannan jaka Allah ka sa in ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam karab a kunni ta ina zaka ga annabin kana shaidan zir wa wallahi banda mata alade ce ke da kin ga abin da zan miki a gurin nan yi to wallahi ni dai ban ji ba ban gani ba A ah, to, balle ni zuwan ɗazu-ɗazun nan. ki ga? Ki daina sa mun ki daina sa kanki a magana ta. na zuwa kai da Allah ina zuwa nan ke ki mu rufin baki da Allah nan kai na nake so in wanke ba ba ruwa na da wani wai wannan da take cewa ne ta wai zuwan kwanan ba ruwa na da zuwan yau ba ruwa na da da yake a cikin nan magana ko fito min da kuɗi na kawai shine magana da nake yanzu na gane inda ka dosa kana zargin mu kenan kana nufin a cikin mu wata ce ta dauki kuɗi in ba zarge ku ba kuɗin ne zan zargi kansu kuɗin nake zargi kenan kuɗin ne zan zarge su kana nufin mu barayi ne to idan mu barayi ne ai ba za mu taɓa kaiwa wara aka a gidanka ba ka nemi wanda suka ɗauki kuɗinka ba dai mu ba <laughs> me kike nufi da ya je nima wanda ya sace mai kuɗi bayan ku ne eh to wallahi ki je ungo ki tambaye tarihi na ki je wallahi ban taɓa ɗaukan kayan wani ba <laughs> ina matan aure sai in fitan ta yawo ina neman tarihin ki to ni ba na haka kuma ni ba da ke nake ba ki daina sa bakin ki cikin magana ta ta kaina nake wanke kaina nake idan kin ga dama ki wanke kanki ni kaina nake wankewa ni ne na cancanta na zub da hawaye ne kuka ba ke ba ni aka cuta ni aka ciwo mutunci aka ɗebe min dukiyata a cikin gidana saboda kan ne cancanta ne kuka ka yi ka samu nuci a zuciya ni ya cancanta ne kuka baki ba saboda haka ni ba kukan ba ne abin damuna kuɗi na za a fito min da shi to ai gwanda kaka mu mu rusa kukan nan mu ji sanyi a ran mu gaskiya kai ka ce makotan yan kwana kwana ku rusa kuka yan kwana Ni fa duk wani matakin da kaga zaka dauka akan kuɗin ka ni fa ka dauke shi ba na jin tsoro saboda ni na tabbatar ban ci buzu ba ba abin da zai sa ni a bangashi bare mu kuma da bamu ga komai ba haka kuka ce haka kika ce ke ma ke ke dubai da aka cika ce aka cika ce zubawu kai ne shaida ta mulmuli kai to shi ke karka haka samun su a daki ni na san cajan da zan musu gaba ɗayan su eh ai wallahi ba mu ka tozarta ka wulakanta ba kanka ka wulakanta duk lungun da zaka shiga a garin nan ko kororo za a ce ga mijin barayi na muzanta kaina ko kuma nake kokarin na muzanta kaina da abin da ni ba za a kira barawo bai dai a ce ga mijin barayi ba dai a ce ga mijin barayi ba sai dai a ce ga mijin wanda yau matansa shar da sunan sata a alaji bacin waɗannan akwai kuma waɗansu da kake zargi ne a akwai wasu dakata akwai mutum biyu barayi su kenan ga mulmuli da ni shine saboda ni kamun ba fita daga cikin wannan zargin ba ni da kai ba kai maja ba na san a ah! ni ba ni magana ni magana kudi na ne ni wallahi ba san ofisa an ke mu faro ka bi ka shi ka shi iska ah! shi inna ilaihi raji'un da me kike kuka na ce me kike kuka yanzu alhaji duk soyayyen da ke tsakanina da kai a kawo ni a mota ana a yiriri yiriri amar yanzu shine zaka sa ni a motar police a kai ni police station ko kai wasu alƙawarin mu ya riga ya bushe ni mu da magana soyayya ce na fi son kuɗi akan ki ni ba magana wani abu ne? a ba komai in dai magana kuɗi ne ni gwaran abu nan mu tafi kawai mu tafi in dai magana kwatan haki ne gwaran mu tafi kawai mu tafi inda za mu tafi Allah ko ba ka ba ha mugu wannan fakar ka Allah i gaggawar raba ni da kai shiru da bakin ka wallahi wallahi za su amfani da abin da ka faɗa a can a ina a can police station Allah gwara ka shiru da bakin ka mm-hmm. mu je labai mu tafi mutanen yan sandan da akan mu ne kwatan hakki ne matan aure dan kare ne yalla kai ka ha Allah jiki na kai ka na hauka ha na rai kai ka yalla zargin sa ake duk abin da mai kai a matsayinka na amini na ba zan taba bari kudin nan naka salwanta a banza ba ina gaya maka ina neman ka bani haɗin kai yadda ya kamata a ba sani ba sabo na baka haɗin gwiwa da goyon baya ɗari bisa ɗari ni magana da nake so kuɗaɗe na su fito kawai shine ba sani ba sabo ina son mazaje irin ku a ba zan iya kai ba za ku fito da wani bayani wanda zai kawo doka sauki ba ko inspector ina fatan an kawo tiya ga tsinan domin duk zan fefesa musu a idanunsu ne kowa zai bayani da coach ah dan ka dade ba a ina zuwa ba wata hanyar sai wannan guda daya hanyoyi kai dukkanin sun da yake gani ina da inda zan dora su alilo yanzu kaga kan mace a ƙasa kafafunta a sama ozi me kai ga haka ai maganar kuma sai a makance in ido kuma ya da kasa ai ba labari to ai bincike ne kai zan sa ka duro rufe ka Allah a kana ji ko eh. za mu aje su a cikin sel za su yi wata daya a cikin sel tukuna sai ka dawo wata guda eh to daga nan sai a yaya kuma idan suka yi wata daya a cikin sel kowanne daga cikin idan su da fuskokin su za su ba alkali abin da yana so ne Ah. ka gane ko sai mu kai su kotu a ah, to ina ganin abin da za a oci na janye magana nan ko ba haka ba za mu je gida gaba ɗaya da ni da su za mu sulunta da abin kai kai kai kai kai kai kai kai kai kar ka kawo mana nonsense al'amura a nan mana ka san da sulhun da uh, uh, kai zafin mu bincike kama yaya aka yi ma ka mallaki wannan bulabulan mata haka a'a ba ma abin da matanka ne dokar ta ce kai samun su a ah, ah, ah, ah, oji kai kudin nan na ne ko ko ba haka ba ni na kama magana nan ko na ce na haƙura ni zan je in sulwanta da mata na rantse da Allah wa'annan mutane sai sun ɗanɗana ko sai sun ɗanɗana shekaran jiya ba ku a nan ku sa sa cikin sel ranka dade a ranka dade dakta ko a Ah, ka saurare ku dasa ka na rage ita doka ba mata haka ya muna kan shanin aiki zaka rika mana irin wannan naji naji amma ah, akwai abin da muke so mu duba ni da kai to me za duba in wani abu ne ma da ranka ranka dade ranka dade Allah ba inda raka Allah ba inda raka osi bari in ga maka a kaga me to wallahi osi ba inda raka ka farka ni fa muna muna muna muna muna muna muna muna muna abota da kai fa kaga kana shiga aiki na kana bata mu lokaci wallahi zan hada ka da su ne ni tun yaushe na manta cewa kai amini na ne abokina ne ni na yi nadaman ma kasancewa ina abota da to ba ni hanya kuma daga kanka ba ka ji daga kanka ba zan sake abota da dan sanda ba saboda haka fito min da mata na kawai na kake ina fa ina ina ina ina zan fada da kai ba wallahi ko ci gaba da dukan su ci gaba wallahi ci gaba da dukan mata na za ka zo uwar watsi da ni da kai wallahi uwar watsi za mu yi to to to to to an yi uwar watsi sai me sai me ka bi su ku take su ku take su ka bi su makara su dukan mun mata na fa su bani mata na fa ba za ka ba ga hanya ya wuce idan kana so ki ido da matanka to ki wani abu wani abu kamar ya wallahi ba ta sa'u ba bin diga a ruwa wallahi ba ta sa'u ba ai gashi na rubuta baro baro cewa eh, beli kyauta ne me zan baka wallahi ba zan baka komai ba wallahi oh. wallahi ba zan baka komai ba ba mun zaka bai ba abin da zan zan baka wato kai dan ka sanagari ko eh yayi kyau to sai maka faɗa muna muna sa irin muna sayar muku a ci gaba da dukan ah! a ci ah! ka san Allah wallahi idan baka sa an daina jin dukan mata na wallahi za mu watsa da ni wallahi wallahi wallahi dan ba ki ba da wani abu in ba ka ka wani abu ba wannan mata na ka za mu kwana na na dukan ba sani ba sabo na rage ne fa ni ba sani ba sabo ina jan kunnan ka wallahi tallahi ina jan kunnan a take su da kwaki ah! ya guri ya guri ku tsaya ku tsaya ku tsaya haka ku tsaya haka me kike so ai ma me kake so ai ma kai ba ki san ban da zakkan dan sanda ki masa ba ba da dubu talatin kawai talatin wallahi eh. ban ba da talatin ba wallahi ban ba ka talatin mata mata mata wallahi ban ba ka talatin mata ashirin ga yaro naka kuma kai ga ki mi wannan ishirin ne nan mi wannan ishirin an gaya ma banzan tan sanda ne ni ni banzan tan sanda ne zan magana kwaya ɗaya kuma kana sa na neman yi magana biyu ga biyan nan na ƙara ma akai 25 su wancan uban mu ya zai da su ne ashirin da biyar nan gaskiya abin da zan iya bayawa kenan a fito da kana kana kana daga murya fa kana daga murya fa wannan kana mu wulakanci ba fa na sayar wannan fa Allah nawa ne ka bani yana ashirin da biyar ne za ba ka matanka Ai, obza. Gashi nan ku bashi matan shi. Ka je ka karbo su. matan sun cika ko eh, su hudu sai wannan dorin sun san ko eh sun cika cuf cuf to sun cika yayi kyau yawwa Allah sai a kula fa mm. yawwa dan an ƙara kawa nan za ku gane kuran eh baka ji ba eh Allah yi. idan kai kai kai kai ina zuwa idan mutum ya isa ya rubuta min receipt na kan kudaden da na bashi ya gani ah idan mutum ta isa ta dawo da su mana ta sake faɗa wannan magana to ai ba zai ka san sai da ka karɓa tukunna ka bani su kuma ga abin da aka ce na eh wannan tafi za mu kai kai kai <laughs> kai kai kai <laughs> osi ba sani ba sabo kenan mai daidaita al'amura kaga yadda su kai tsif din rawar kanku gabaki ɗaya ya sauke muku ita sai ka ce ba mutane a gurin jiki ya gaya muku saboda haka yanzu abin da nake so sai mu tattari mu haɗa kawunan mu ko ba haka ni na jajanta muku in muku ya jiki ku kuma ku jajanta ku yi min ya aljuna saboda abubuwan da na kashe ko wallahi ko arzikin da ka tara gaba ɗaya na gidan duniya ne ka je kai belin mu a gurin nan ni ka gani ko a jikina ko a jikinki har da bulala osi ha kaji to a yanzu ku sani kuɗi sun ƙaru kuɗi na yanzu sun kama sun tashi sun zama naira miliyan guda da dubu ɗari biyar da ashirin da biyar har da kuɗaɗen da na belin ku. kuma san cewa waɗannan kuɗaɗe bashi ne a kan ku kowace sai ta biya shi alhaji na'am au kana nufin kuɗin da ka je kai belin namu ma mu za mu biya shi ko za ku biya rance ne to ai shikenan wanda ya sa ka kayo belin namu sai ya biya ka ɗaiba gurin nan fa. Halinku ne ya kai ku. Ah, zama da maɗaukin kanwa. <laughs> Allah shi ya san sirrin boye. Zai kuma tona ba. Wa. Kai, kaga, a abin da nake so yanzu ku tattara hankalinku ku sani. Ba wai kun gana tattaro magana daga can na ce a dawo ba. To ba fa na bar magana bane tana nan kes din yana nan. kawai gani ne waccan doguwar hanya ce zan bata lokaci kuma zan kashe kuɗi fiye da baya da bana tsammani gwaran da nan insolvent din abuna a cikin gida ko ba ka ba saboda kusan da sani sai an fito min da kuɗi na babu gudu ba ta da baya wallahi kai ba ka ce kai boko ba kwarai i was 1988 lokacin ne karatu a dala ake koya mana turawa ne suka zo bayan yake mana abacha ta ɗauke ta ɗuba kaina. Gaba ɗaya. Taras. Hudu a kwashe a zuba wata hudun nawa kenan. Ya zama ta kwaskwas kenan. A'a. Kwarai. Amma kai jahili ne. Wa. In ba jahili ba ya gaya ma lissafin haka yake. Lokacin da turawa suke tara mu ne suke gaya mana. Ba laifin ba ne. ba ka da ko sisi ai babban hada lissafi ya zama cewa kana da abin da za ka tara ka lissafa ka irga ka tisha. amma kai ka zama tulin bubulgu ba abin da ka sani kuma ba zai amfane ka da komai ba wa ba laifinka ba ne haka ne yawwa am ka gani abin da nake dubawa yanzu mhm. kudin nan sun ninku su uku ko da na mallake su dubu ɗari biyu dubu ɗari takwas kenan haka ne haka zance yake ko ba haka ba to abin da yake kawo nan ku kenan ɗaya bayan ɗaya ku saka akan ku kusa ne hmm? eh shine zance gyatta min nan shige da Allah da al-alami ina da tafi ina za ku dafa hannunku a nan gurin dora hannunku hannu biyu kan madubin nan Ah! ai dora zaki shi ta tace tukunna dora sosai kan gilas ta dauke ke dora naki sanaki aiki kwantar su sai sun gani tukunna sai sun tace ba su gani ba sai sun tace dora ta ɗauke. to sana ki a bi hau ba a kanka ta wuce dora dora kan glass madubi duka biyu kai kamar kai na rage da barawon gida gunda na waje a ni a gudu na babu bara ban kun aran kunne ka ji dan lokaci yayi ka yadda na umarce ka za a danka maka su a hannunka duk tsawon daren yau kar kai bacci a ai lagatik za a yi min matsawar ba kuɗi na na a hannu na mararan ba ba abin da zai sa ni bacci to abu na biyu mm. yau kada ka kwana ɗakin kowace mace sannan kada wata mace ta kwana ɗakin ka kuma duk motsin da za ka ji da daddare kar ka tashi kuma kar ka leko dan ganin abin da ke faruwa kai na rage ko in yi taka zubar ne wai me kenan ka mun buɗe mun shi in fahimci me kake nufi wai da in kashe ɓarawon shi ma ya rasa kai ma kamar da ya kwashe wajenka kar kai mun wannan gangancin kai mun wallahi raina zai ɓaci abinda nake so in nuna maka kuɗi na na ji a hannuna tukunna mu da so duk abin in akwai abin da ya fi kisa ma ka je kai ba abin da shafi kai kamar barawo a cikin ku no, no, ne na no, no, wala na no, no, no, kai kamar kudin ka ka ɗauka. Ni fa an cuce ni fa. Ni fa wannan cuta ta ake. Saboda duk masifu kala-kala ni gasu nan jefa mun suke abin nan na tara ku burjik gasu nan. Kai aka cuta ko ni? Ni aka cuta mana. Ni aka cuta saboda yau ne daren amarci na ba ban na ci amarci na ba an bana a police station ina ta yawo up and down. Ni na manta ma ni ango ne. Wallahi na ma manta ma ni ango ne. ba Na tara ku gashi nan burjik. Ke saratu kowa ya san asara ciki. ke gaki kuma zabba kowa ya san ke wuka ce kafafiya me ke sama da gashi nan balle ki zuba da harkar kariya gwara gwara ma ki shira da ban san halin ban fahimci ma ya sunan naki yake ba aikin kawai Alhaji, ya zaka shigo daki ko sallama babu? Waye gaya miki ana yi wa mai laifi sallama? laifi kuma kinga ba dogon surutu ne kani ba fito min da kuɗin nan wani kuɗi ka bani ajiyan kuɗi ne daman ban baki ba ɗauka ki kai sura ki mai domin da su kana nufin ni ce barauniya tabbas haka zancen yake ko kina tantama ne to ka koma wajen bokanka ka ce ni wasila na ce duban da ya ba abin da ya gani sai karya da shari ke dakata da Allah mana san son wata burga me kike nufi kina nufin ba ke kika ɗauki kuɗin ba ina nufin ni ba barauniya ba ce idan na ce ba ni na ɗauka ba yana nufin sata aiki na ne saboda haka ka koma ya nuna ma kuɗin ka inda to waye ɗauka waye ya ɗauki kuɗin in ba ke bace waye hmm. ka koma wajen wanda ka dogara da shi sai ya gaya maka waye barawan to ina fata dai baki manta da jan kunnen da ya ba wallahi abin da ya ba zai fasa ba kuma mutum zai wayi gari a zai farka a inda ba a dawowa tun gwargwara mutum idamun da kuɗi na. irin abin. Na sace kuɗi? Ƙarya ne daga amarya sai kuma in koma ɓarauniya? <laughs> Hmm. lillahi wa inna ilaihi raji'un lafiya kawai za ka shigo cikin dare ka zo ka wani firgita ni to ai damu mara gaskiya shine kullun a cikin tsoro ba ni kuɗi na mai dogon hannu ba ni kuɗi na tun muna shaida juna ki ba ni kuɗi na to sai ka ɗauka ka ɗauka inda ka ajiye su hannun ɓarawon da ya ɗauka shi zai dawo min da su ki damun da ki bani kuɗi na ashe bokan naka ba ƙwararre ba ne da har zai gaya maka barawanka amma bai gaya maka ina ne kuɗin yake ba ko kuma a ina aka sa shi ba karki saki ki ciwo boka na mutunci raina zai ɓaci za a ji mu da ke wallahi karki saki ki gaya masa baka to da nawa kuma an ce da kuturu a gama lafiya ai shi da kansa ya karyata kansa kuma dama tuntuni boka makaryaci ne ki bari in gaya miki duk wannan abubuwan da kike wallahi ba inda za su kai ki ko sa hannu kika yi kika doke ni ba abin da zai dame ni dan ba a matsayin mijinki nake ba a halin yanzu a matsayin barawo da mai kaya nake masharranci dai da wanda aka yi wa sharri idan bokan naka ya shahara ya cika gurin aiki to ka je ka gaya masa ni zubaida na ce ya dau duk wani matakin da zai dauka a kaina domin duniya ta san ni ce na dauki wannan kuɗin wannan fufukar taki ba inda za ta kai ki kina nufin yanzu ke ba ke kika ɗaukar min kuɗi na ba kenan ban da amsar da zan baka domin na gama magana ta tun a farko duk wannan fafukar da kike da wannan kawar da kawar ba inda zai kai ki ki san cewa biri a hannun malami yake gargada amma idan ya je hannun ba ma guje kuka yake ko ba haka ba wannan duk abin da kike idan jiki ici duka za ki gane cewa ya fi ajan kunne da ake miki na gaya miki ware ma ki tunanin abin da ki tumaka barauniya masharranci dan kamun ki dan kamun na ce wai me za a damka maka ne kuɗaɗe na da kika dauka sura ki damka mun ayyo sai ka ce ta nan ta bullo ni ban ɗau ka ba kuma ni ban ci nan ba nan ba za ta taɓa cina ba sai ka nemi kuɗinka a can kinga wannan ki shiru tsakanin ni da ke ne ba wanda zai ci abokan zaman ki babu wanda zai ci salin alin yanda na zo dinnan ki dan koki dan gabin tafiya na na miki alƙawarin ba wanda zai ji ba tona miki asiri ba na rufa miki asiri ba to kowa ya ji aji ni a gidan nan. In dai ni na ɗauka maka kudin ka kowa ya ji. A ji kar ka sake ka rufa min asiri. Idan ka rufa min asiri Allah ba zai rufa maka asiri ba. Kar ka rufa min asiri a ji. Aka kika je? Aka ne ce. Kin da abin da boka ya ce wallahi tallahi matsawar zai yi taka zubi kuma wallahi wanda in ɗauki kudin nan cikin ta zai kumbura kuma haka za mu ya mutu tashi mutu bakan kai shi makabarta mu binne ki ta balahira a matsayin matuciya barau. Kin ga abin da zai same ki ai. Ki ba da kuɗi na. A kashe ni yanzu a je a binne. na ce ai min likafa ni yanzu ku kai ni ku sallace ni ku binne ni in dai ni na dan kudin ka yanzu nan na ce a kashe ni a kashe ni abun ne ni na dan kudin ka dai zaka zo ka dame ni da damƙa min damƙa min me zan damƙa maka me na ɗauka me nake da shi da zan damƙa maka a cikin ɗakin nan Alhaji, ni fa ban gane wannan zancen da kake ba. Me kake nufi ne? Saratu, ke dai musulma ce ko? Haka ne. Kuma kina sane da cewar duk wanda ya ci haramun hakkin da ba nashi ba ba daidai ba bai samu akan gaskiya ba. Wuta za ta na shi ta za a cilla shi. Gaskiya ne. Haka zalika wanda ya ci hakkinsa nasa halak malak. Wallahi tallahi billahi la zila la illa huwa aljanna zai tafi salamun salama. Haka ne. Yawwa. To shi ne. to amma ni duk da haka eh. ban gane me kake so ka ce ba ka fito fili kai min bayani yadda zan gane ko kudin nan zaki kudin nan zaki zaki fito min da su ki bani alhaji shin cigiya kake ko kuma tambaya ta kake in fito maka da kuɗi eh to duka biyan nake yi eh ah, a amma na fi karkata ga cigiya din. idan cigiya kake yi ban gansa ba kuma sannan tsawon shekara goma sha uku ina tare kai akwai ranar da ka taba jin ka nemi wani abin ka rasa ka ganshi a hannuna dan adam wai ajizi ne saratu hmm? kuma na san gaskiya ke duk shekarun nan da aka shafe su kusan goma sha ana tare ban taba kama ki da wani daukan wani abu ko kuma yin amfani da kana ba bisa umarnina ba ka kara dai tunawa a'a amma kin san zuciya ba ta da ƙashi saratu to shi kenan tunda ka ce zuciya ba ta da ƙashi ka je duk ranar da zuciyar nan ta yi ƙashi ka damu ɗora zancen inda muka tsaya tashin lalle ka zai yi ka zubar wallahi wallahi damu masu taurin kai sun fi yawan saurin mutuwa wallahi a duniya ba sani ba sabo zai in dai mutum ya ce ba zai fito da kuɗin nan ba wallahi tallahi to adida zai kan mai uwa da wage ma da sai na fi jin daɗi kana so ka mutu kamar yaya kana so ka mutu a daren nan a'a ainihin son samu ne a wayi gari da ni goban Allah ya kai mu na fi alhaji ɗahiri mangal kuɗi ko ɗan ko da matsala babba babu mamaki ka tafi lahira ka ci doka a gurin walakiri me ya haɗa zumunci na da walakiri za ka je can ka same shi ka tarar da shi a matsayin marawo la ina illa huwa ido wannan kanin abin da yake ciki a'a ba kuka na kai ba ni abin da nake so in ga ni taimakon ka zai na yi waya da wannan mutumin nan da ke da har yanzu ba a danka masu ce ba a danka masu ba nan na ba da shi umarnin cewa ai sauri ai abin nan kar a saura a'a amarya kan gaya ma billahi la ilaha illa huwa ban gansu ido da ido ba kuma ni nake kwaliya wallahi ba nake kwaliya magana ni da kai ne mm. ka ba ni kuɗi na halin alin ba wanda zai ji mu ba ta magana ni da kai wallahi ni din ka ka ka ka ga mu ta magana da wallahi ka fa sisi wallahi ni kalas wallahi ban ka to kaga barin ga maka wallahi mutum ba tsawar kai ko in dai ba mm. ubana bane kan kuɗin nan da abin da zai faru sai dai faru ba wani magana lokacin murigayi na kwajala akwai addu'o'i da ya dinga dunkulowa iya bari na adanawa na san iya ta karanta ta gaba asiri magana ta gaskiya eh. to ka fito in kuma so kake ka a a a a aka kawo min jakan aka ajiye min saboda a ce ni ce barauniya ko kishiyoyi kenan dama san da mama na ta gaya min in yi a hankula da kishiyoyi sun iya makirci ah, ni ma na iya makirci ai